kamar yadda kundin yarjejeniyar geneve ya fassara duk mutumin da ya kasance ya gusa daga kasar shi ta ainihi inda kuma ba zai iya komawa ba domin yana tsoron kar a mashi azaba don asalinsa ra'ayin da ya bayar a fuskar siyasa ko kuma don ɗan ƙasancinsa ya kasance da yana gudun tsanantar matsa lamba da ba zai iya zama cikin yanayin ba ya kuma kasance ƙasar tasa ba ta iya kare shi da wannan halaye har ya kasance masa tilas ya ƙetara iyakar ƙasarsa ya shigo cikin wata ƙasa inda zai tambayar makafa a yanzu haka a nan birnin yame muna da mutum dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da hudu masu zaman gudun hijira. A nan Yamme ba wani hilin da aka keɓe masu 'yan gudun hijirar sukan zo ne ba cikin wani matsi ba su zamna inda suke bukata kamar yadda ake gani sukan girku ne kewayen gari cikin hilayen da aka bari wanda ke buƙatar zaman wuraren da aka keɓe. Wannan wurare cikin yankin tilabiri suke kwai na Mangaize na Abalak da na Tabarbare. Cikin yankin Tawa akwai inda ake karɓar su can da wuri biyu ne Tazelit da Intekan yanzu na Tazelit an rufe rufe shi dangance da matsalar da kuka sani bayan harin da aka kai wannan wuri. Yanzu na azar intikan ke aiki domin kyawun azar intikan shine wuri ne da ya inganta saboda zaman 'yan gudun hijira makiyaya akwai balbali mai faɗi da za su iya yin kiwo na dabbobinsu. Ɗaukar yauni na wa'annan 'yan gudun hijira ya dangantu da inda suke ya kasance a birni ne ko cikin wuraren da aka keɓe. A nan birnin mai misali ba wani tsari na ba da agaji kamar yadda ake rarraba abinci a cikin wuraren da aka keɓe. Sai dai a nan cikin birnin ma kowane ɗan gudun hijira na iya gabatar da kansa a ƙungiyar Handicap International ya yi tambayar samun tallafi ko wani agaji. Akwai wani bincike da ake inda wani rukuni da aka kirka zai nazari ya ba da amsar tambayar da ƙayyade irin tallafin da za a bayar. Akwai kuma takardar da aka ƙididdige jerin halayen da ke sanya a ba da tallafin da aka tsara ma tare da 'yan 'yan gudun hijirar kansu su ne aka tambaya su faɗi da kansu a ganin su wani irin mutum ne ya kasance a cikin bukata.